أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل إن الوصاية بها هي وصية الله تعالى للأولين والآخرين قال جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا التقوى خير زاد ليوم المعاد وهو خير ما اكتسبه المرء في هذه الحياة الدنيا والله تعالى حقيق بأن يتقى قال جل وعلا هو أهل التقوى وأهل المغفرة أي هو أهل بأن يتقى ويخاف لأنه هو خالق هو خالق البريئة نواصيهم بيده ماض فيهم حكمه وحذرهم نفسه جل وعلا فقال ويحذركم الله نفسه هو أهل بأن يتقى جل وعلا لأنه شديد العقاب لا يقوى على معارضته خلق من خلقه ولا شيء من الأشياء لأنه العزيز وعذابه شديد قال جل وعلا واصفا عباده واصفا عذابه لمن لم يتق لمن لم يتق ربه قال لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل يا عباد لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ثم قال يا عبادي فاتقون أي فهو جل وعلا حقيق بأن يتقى وتقوى الله تعالى هي أكثر ما يدخل الناس هي أكثر ما يدخل الناس الجنة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكثر ما يدخل الله ما أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق وتقوى الله تعالى تورث العلم النافع قال جل وعلا يا أيها, الناس يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا وتقوى الله سبب لتفريج الكربات قال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فهو أيضا فهي أيضا سبب لنيل الرزق الحسن بغير حساب كما قال جل وعلا ثم التقوى سبيل لشكر نعمة الله جل وعلا لما أنعم الله على المؤمنين يوم بدر ونصرهم على ونصرهم بالرغم من قلة عددهم وعددهم من الله, من الله تعالى عليهم وأعقب ذلك بحثهم على التقوى قال جل وعلا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون والله تعالى حقيق بأن يتقى من أجل إبداء شكرنا له جل وعلا فهو خلقنا من العدم ورزقنا وآتانا من كل ما سألناه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فاتقوا الله عباد الله اتقوا الله اتقوا الله جل وعلا في السر والعلانية فليس لكم مهمة في هذه الحياة الدنيا إلا السير على طريق التقوى وقد كان, وقد كان صلى الله عليه وسلم من دعواته دعوة الله تعالى للتقوى كان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وكان من دعائه اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى فمن رزق التقوى فقد رزق الخير الكثير ثم الاستقامة على التقوى تتطلب من العبد أن يكون مستمرا على مجاهدة النفس فإن النفس مجبولة على اتباع الشهوات والشهوات مهلكة إن الشهوات مهلكة وهي التي تحمل على مؤاربة سبيل التقوى وهي مفتاح لدخول الشيطان على قلب العبد على قلوب العباد فحافظوا على المجاهدة والذين جاهدوا في الله قد من الله تعالى عليهم الهداية قال جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله Wa'ala وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ومسلمين مجد أوران الله جل وعلا wasiya da tsoron Allah ita ce wasiyar Allah ga mutanen farko da mutanen ƙarshe Allah jalla wa'ala ya ce wallahi mun yi wasici ga waɗanda aka ba su littafi gabaninku da kuma gare ku kan cewa ku ji tsoron Allah idan kuma kuka kafirce kuka butulce to abin da ke cikin sammai da ƙasa dukkansu na Allah ne kuma Allah wadataccen sarki ne wanda ya cancanci yabo tsoron Allah shine guzurin da guzurin da ya fi komai da mutum ya yi guzurinsa a wannan rayuwa guzurin wannan rayuwa ba dukiya ba ce ba yawan 'ya'ya ba ne ba mulki ba ne ba yawan jama'a ba ne ba kyakkyawan matsayi ne a cikin zukatan mutane ba guzurin rayuwa wadda ya fi komai shine tsoron Allah ƙal Allah Ta'ala ya ce, inna hairar zadi takwa mafi kyawun guziri shine tsoron allah domin shi tsoron Allah shine wanda ba zai taɓa barinka ba yana tare da kai a wannan rayuwa da shi za ka shiga kabari dukkan wani abu ba shi ba komawa yake yi kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce abubuwa guda uku suna bin mamaci dukiyarsa da iyalansa da ayyukansa guda biyu za su dawo ɗaya zai wanzu ya kasance tare da shi da dukiya da iyali za su koma sannan aikinsa zai kasance tare da shi duk sanda kake ma ɗan uwanka duk sanda mamaci ake yi masa ba wani wanda ya mutu wanda daga cikin iyalansa yake zai shiga kabari tare da shi bal haka zai dawo ya bashi saboda haka idan kai abin da kai tsorori shine dukiya da jama'a da samun yabo da karbuwa wajen jama'a komai kuwa matsayinsu komai yawansu ba kai tsororin ayyuka na garba wanda shi ne taƙawa to hakika ka yi makanka wato kamunga domin lokacin da kake buƙatar su za su tafi su bakka don haka babu abin da ya cancanta mai guzurinsa a wannan rayuwar tamu irin tsoron Allah tsoron Allah shine zama lafiya da Allah shine kiyaye iyakokin Allah tsare kai daga fushinsa tsare kai daga saba masa tsare kai daga sakewa da daga sakewa da yin sako-sakwa da al'amarinsa domin shi Allah shine ya cancanta a ji tsoronsa ya sifanta kansa da cewa shine ahlul taqwa shine wanda ya cancanci a ji tsoronsa saboda shi ya halicce mu ya ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidatin ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladhi khalaqakum ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum rabbakum alladhi khalaqakum yace ya ku wanda suka yi imani ku ji tsoron Allah wanda ya ku bauta ma Allah يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ya ku waɗanda suka yi imani ku bauta ma Allah wanda ya halicce ku ya halicci waɗanda suke gabaninku domin ku samu takawa don haka sifar Allah ta cewa shi ya halicce mu shi ya sanya shi macancancin a ji tsoronsa macancancin wato a bauta masa a ji tsoron kada a bauta masa a ji tsoron rashin bauta gare shi ko tara wani da shi a cikin bauta ko ƙetare iyakarsa Allah da kansa ya ce wa yuhadhdhirukumullahu nafsa Allah yana tsoratar da ku kansa dan Allah shi ya san kansa shi ya san kansa da kansa shi ya san cewa shi ya cancanci a ji tsoronsa yayin da Allah kuma Allah ya cancanci a ji tsoronsa saboda shi ne kaɗai yake da iko akan halittarsa shi ne kaɗai yake da ikon kawo amfani gare su da kawar da cuta a gare su babu wani wanda yake da wannan ikon don haka ya cancanci a ji tsoronsa Shi ne kaɗai wanda yake da ukuba wadda babu mai ukuba irin tasa fa mai idin la yu'adhibu azabahu ahad wala yusiqu wasaqahu ahad a wannan rana babu mai azaba irin azabar Allah babu mai kamu mai ruko irin rukon Allah idan Allah ya yi azaba babu wanda zai iya ije ta azabar Allah ita ce babu abin da mutum zai iya ije shi hatta haƙuri wanda yake shine maganin dukkan tsanani da wahala haƙuri baya maganin azabar Allah saboda haka da Allah ya sifanta hukubarsa sai ya ce ya na ku ji tsorona yace lahum min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulal zalika yukhawwifu Allah bihi ibada ya ibadi fattaqu suna da rufi na wuta a saman su wanda suka shiga wuta kasansu su ma akwai rufi na wuta saboda ita jahannama hawa hawa ce sama wani mataki ne mataki ne da waɗansu suke matakai ne da waɗansu suke a sama da matakai da kuma magangara da waɗansu suke a ƙasa to haka waɗanda suka shige ta za su kasance sai Allah ya ce wannan shi ne abin Allah yake tsoratar da bayi da shi don haka ya bayi na ku ji tsorona Allah shi da kansa ya mana wannan kira ya ce ya bayi na ku ji tsorona to Allah ya cancanci a ji tsoronsa a nemi zaman lafiya da shi ku duba ku ga yadda wannan annoba ta zo ta sanya duniya ta bazama kowa yana ɗaukan matakai na kare kansa ita ce irin takawar ita ce takawa akan abin duniya domin ma'anar takawa shine kai kaffa kaffa daga wanda abin da kake jin tsoro ko wanda kake jin tsoro kada wani mummuna ya same ka daga gare shi ana ɗaukan matakai a jiki a taro a garuruwa a ƙauyuka a kasuwanni aka rinka ɗaukan matakai domin me domin gudun korona. to wannan bai cancanci a ji tsoron ubangijin korona ba a ɗauki matakai don kariya daga rukon ubangijin korona, mahalicin korona, wanda yana da irin korona bila adadi abin da ya fi corona da abin da bai kai korona ba duk a hannunsa suke duk halittarsa ne Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil Allah shine mahalicin dukkan abu kuma shine mai tsayuwa akan kula da komai saboda haka mu ji tsoron Allah mu zauna lafiya da Allah mu tsare iyakokinsa shine mu a wannan rayuwa shi tsoron Allah shine abin da zai ba mu mutum babu abin da yake babu abin da yake yawan shigar da mutane aljanna irin tsoron Allah an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah menene yafi komai shigar da mutane aljanna sai ce tsoron Allah da kyakkyawar ɗabi'a tsoron Allah da kyakkyawan hali shi yafi komai shigar da mutane aljanna saboda haka babu abin da za ka yi tsoruri a ɗan adam a wannan rayuwa irin tsoron Allah sannan ga irin abubuwan da Allah ya rattaba a kansu a kan tsoron Allah wanda ya ji tsoron Allah Allah zai ba shi ilimi ilimi kuma wanda yake na kirki wanda zai sanya shi ya tantance tsakanin bata da gaskiya eh, eh, tsakanin bata da shiriya tsakanin amfani da cuta tsakanin shiriya da karkata shine al Allah ya ce ya ku wanda suka yi imani in kun ji tsoron Allah Allah zai ba ku furqani wato abin da zai tantance muku tsakanin gaskiya da ƙarya shine ilimi mai amfani kamar yadda ilimi shine yake ba da tsoron Allah to tsoron Allah kuma shi yake ba da ilimi tsoron Allah shi yake ba da ilimi sannan tsoron Allah shi ne zai sanya ma mutum mafita daga cikin dukkan kunci yayin da mutum yake cikin tsanani da wahala da kunci idan ya kiyaye iyakar Allah ya zauna lafiya da Allah to kuwa haƙuri kawai yake bukata ya yi Allah zai kawo masa mafita alƙawarin Allah ne wa man ji Allah allah makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sanya masa mafita sannan tsoron Allah sababi ne na saukar arziki ga mutum ba tare da iyaka ba idan mutum ya kiyaye kokin Allah ya ji tsoron saba masa ya zauna lafiya da mahaliccinsa to ya yi hakuri Allah zai yassare masa arzikinsa ta inda baya tsammani sannan tsoron Allah shine sababi na gafarar zunubai Allah zai gafarta ma mutum mutum mai rauni ne mutum baya rabuwa da saɓan Allah da kuskure to idan mutum ya ji tsoron Allah ya kiyaye ganganta saɓa masa ya bar miyagun manya-manyan zunubai to ƙananan Allah zai yafe masa su ko bai tuba ba in ta tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima idan kuka nisanci manya-manyan abinda ake hane aka hane ku daga aikata su za mu kankare muku miyagun ayyukanku sannan mu shigar da ku mashiga wadda take ta girmamawa fa'idodin ba su da iyaka kuma shi tsoron Allah shi ne hanyar nuna godiya ga Allah idan Allah ya yi maka kamar yadda Allah kullum a cikin yi maka yake to wannan ya waje ba ka ji tsoronsa don ka nuna ka gare shi yayin da Allah ya goranta ma muminai taimakon da ya yi musu wajen yakin badar bayan ba su da yawa ba su da karfin shiri ba su da karfi na yaƙi amma Allah ya ba su nasara akan waɗanda suka fi su yawa suka fi su shirin yaƙi sai Allah ya ce to ku ji tsoron Allah domin ku nuna godiya gare shi ya ce walaƙad nasarakumullahu bi badrin wa antum adilla wallahi Allah ya ba ku nasara a ranar yaƙin badar alhali ku kuna wulaƙantattu fattakullaha la'allakum tashkurun da aka ku ji tsoron Allah domin ku zamanto masu godiya gare shi yayin da ya halatta musu ganima wanda ni'ima ce wanda Allah bai ba mu wata al'umma ba shi ma domin su gode sai ce su ji tsoron Allah fakulu mimma ganimtum halalan tayyiban wattaqullah ku ji ku ci daga abin da kuka samu na ganima yana halal a gare ku mai tsarki kuma ku ji tsoron Allah tsoron Allah shi ne godiya akan wannan ni'ima da ya muku don haka idan Allah ya yi ni'ima in Allah ya yi ni'ima ga to ba kuma sai ya zo ya soma sharholiya ya soma fariya yana alfahari ba sai ya karu wajen tsoron Allah sai ya karu wajen tsoron Allah shi ya sa dukkan wata ibada wadda Allah maɗaukakin sarki ya yi mana keɓantatta ga wannan al'umma sai Allah ya biyar da ita da ibadar godiya a gare shi yayin da Allah ya yi mana baiwar watan ramadan ya sanya lailatul qadri a ciki sai Allah ya cika ya nuna mana godiyar da zamu shine ranar idi da kabarbari da zamu rinka yi na godiya ga Allah yayin da yayi mana falala ta goman farko na zulhijja da sanya ayyukan ibada da ranar arafa da ranar babbar sallah a ciki sai Allah ya biyar da wannan da ibadar yin nuna godiya a gare shi mu kabar bari tun daga wannan rana ta sallah har kwana uku bayan nan kuma mu yanka mi yanka ragon layya domin nuna godiya a gare shi saboda haka nuna godiya ga Allah shine alamar cewa bawa wato jin tsoron Allah shine shaidar mutum a wajen Allah cewa wannan bawa ya gode ma Allah wannan bawa ba bai butulce ma Allah ba to hakika idan muka yi la'akari da halin da muka shiga ciki na wannan annoba sai mu gode ma Allah a cikin ni'imar da ya mana yayin da dubunnan mutane suke kamuwa suke mutuwa a sauran sassan duniya Allah ya taƙaita mana sai ɗaiɗaiku ake ƙirgawa. irin yadda mutuwa ta zo ta yadu a cikin wannan al'umma tamu wani sati daya ko sati biyu da suka wuce a cikin watannin baya Allah ya takaita mana ya yaye mana wannan ya yaye mana wannan rashin yawan rashe-rashe Allah ya takaita mana wannan masifa to wajibi ne mu gode ma Allah ta hanyar jin tsoron Allah mu tsare iyakokin Allah ko mu ci gaba da roƙon Allah maɗaukakin sarki kan Allah ya yaye mana wannan annoba ga baki ɗayanta yanzu an ɗaga dokar hana zirga-zirga to amma duk da haka ba wai wannan ya nuna cewar wannan annoba ta gushe ga baki ɗayanta ba har yanzu ana kamuwa da ita sai dai cikin ni'imar Allah Allah yana sanya adadin waɗanda suke warkewa sun ninka adadin waɗanda suke halaka daga wannan cuta wannan ni'ima ce daga Allah alhamdulillah mun gode ma Allah da ya taƙaita mana wannan bala'i don haka mu ci gaba da addu'a mu ci gaba da alhusun addu'o'in kariya safa da yamma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana wanda an yi ta bayaninsu ko mu ci gaba da roƙon Allah a cikin tarurrukanmu a cikin majalisanmu komai kankantar majalisin da kuma lokutan da muke kaunar al'ijaba lokacin buɗe baki na masu azumi da tsakanin kiran sallah da ikama ga masu ga waɗanda suke zaune a cikin masallatai da bayan sallolin farilla da lokacin sallar dare da kuma dukkan lokuta da Allah yake karɓan addu'a lokacin saukar ruwan sama mu daga hannu mu roƙi Allah kan Allah madaukakin sarki ya yaye mana ya kwaranye mana wannan annoba ya yaye ta ya kwaranye ta ga ka baki daya domin Allah ya nuna mana ga duk wanda yake da basira cewa babu mai iko akan gusar da cuta in ba Allah ba babu mai ikon kawo amfani in ba Allah ba mu ci gaba kuma da kunuti kan Allah madaukakin sarki ya yaye mana wannan ukuba da wannan annoba sannan tashe-tashen hankula da muke gani a jihohinmu mu roƙi Allah maɗaukakin sarki mi tawassuli da kiyayewarmu ga iyakokinsa da ƙoƙarinmu kan tsayawa akan tafarkin taƙawa kan Allah maɗaukakin sarki ya yayi mana babu abin da mutum ya yi tawassuli da shi irin kyakkyawa, irin tsoron Allah jalla wa'ala babu abin da mutum ya nemi ya yi tsani da shi irin tsoron Allah Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullah ilaihi ilayhi alwasila ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ku nemi tsani zuwa gare shi ishara ga cewa tsani zuwa ga Allah babu kamar tsoron Allah to mi tawassuli da tsoron mu ta hanyar zaman mu da Allah mu kiyaye iyakokin Allah kan Allah maɗaukacin sarki ya yaye mana wannan masifa ta tashe-tashen hankula da kuma barazanar masu keta alfarmar garuruwan mu da kasuwannin mu da gonannakinmu da hanyoyin mu suna ɗauke da makamai domin jefa razani sun ɗauki makami suna yaƙi da Allah da manzansa da bayan Allah muminai Allah ije Allah isar mana masifar su. Allah ya karya karfinsu ya dakusar da kaifinsu mu ji tsoron Allah a cikin iyalanmu mutane mazaje ku ji tsoron Allah a cikin rukon iyalanku ku ji tsoron Allah wajen rukon iyalanku mata da dama suna cikin tsanani suna cikin suna cikin juyayin irin zalincin da mazajensu suke musu ku sani ikon Allah a kanku ya fi ikonku a kan matanku kamu na kazar kuku da kuke ma matanku to kamun da Allah zai muku yafi wannan domin Allah shine yace wala yusuku a ahad babu mai irin kamun irin kamun Allah wala yusuku a ahad mu ji tsoron Allah a kasuwanninmu mu ji tsoron Allah wajen mu'amalolinmu mu ji tsoron Allah wajen tarurrukanmu samari da 'yan mata mu ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah kar ku jawo mana musibu da bala'ai akan al'ummarmu saboda bayyana sabo da fito na fito da saban Allah fito na fito da Allah baka da karfi kana takamar cewa kana da tashin wato samartaka karfin Allah wa ne karfinka lokaci ɗaya Allah zai zara karfinka ba kwa gani yan uwanku samari lokaci ɗaya wani zai fada cikin hadari ya zama to mai shayayyen jiki ya koma gurgu ba ka ganin irin ikon Allah da tasarrufinsa akan halittarsa don haka mu ji tsoron Allah baki ɗayan mu shugabannin al'umma mu ji tsoron Allah shugabanni mu ji tsoron Allah mulki giyar mulki tana ɗiban waɗansu shugabanni suna firici irin furicin da bai dace ba akan Allah akan abin da ya danganci Allah shine akan Qur'ani da ilimin Al-Qur'ani irin waɗannan furuci daga waɗanda suke sune jagororin al'umma da ya kamata alheri ya zo daga gare su zuwa ga al'umma sun zamanto su ne mabuɗan sharri ga al'umma su ji tsoron Allah kar su jawo ma al'umma musibu domin bayan abin da ya same su kuma nauyin abin da suka janyo ma al'umma shi ma yana nan yana jiransu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mana guzurin taƙawa daga ƙarshe daga cikin saboda muhimmancin takawa annab sallallahu alaihi wasallam daga cikin addu'o'in da ya koya mana shi ne addu'o'in neman taƙawa ya kasance yana cewa Allah ka ba ma raina tsoron Allahnta ka tsarkake ta kai ne wanda ya fi kowa tsarkake rai kuma kai ne majibincinta kuma kai ne mai taimakonta haka zalika daga cikin addu'arsa yana cewa ya Allah ina roƙonka shiriya da taqwa da kamewa da kuma wadata Ina roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu tsoronsa Allah ya ba mu guzurin tsoron Allah mu zauna lafiya da shi mu haɗu da shi lafiya jalla wa'ala kuma Allah ya kare mu ya shigar da mu aljanna da takwa ya sanya mu cikin waɗanda suke suna kiyaye Allah a cikin tsoronsa kuma Allah ya kiyaye su da ba su gafara yace huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfira إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله